sanannen dan wasan nan na kungiyar kwallon kafin barcelona lionel messi dan kasar argentina ya karyata rahoton nan da ke cewa wai zai bar taka leda don kawai kungiyarsu bata samu nasarar daukan kofin kofa na amurka ba wannan mashahurin dan wasan na kungiyar ta barcelona ya sha suka da kafafen yada labarai na cikin gida sakamakon rashin nasarar da kungiyar kungiyarsu bata yi ba na bugun daga kai sai mai tsaron gida wannan ne yasa har wasu suka fara kiransa da ya daina wasa a hakana sai dai mai koyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina gerarda martino ya goyi bayan messi din ya ce kuma muddin ana zargin shi messi to ai shi ma ba ya tsira ba ne an jiwo shi messi na cewa 'yan jarida ba za su kashe shi ba fiye da wanda suka yi yanzu nan kuma waɗannan kalamai nasu ba sabon abu ba ne gare shi ya ce akwai wasan sada zumunta kuma muddin mai horar da 'yan wasa ya gayyace shi to ba shakka zai karɓa kiransa messi ɗan shekaru 28 yanzu haka dai yana cikin tawagar 'yan wasan da kasar argentina za su kara da kasar bolivia da kuma mexico wanda za a yi a nan amurka a cikin watan gobe idan allah ya kai mu